نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على معجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناتهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha shida ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda ya daidai da 14 ga watan afrilu shekara ta 2017 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul musla في صفات الله وأسمائه الحسنى نشف محمد صالح الأثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند مكفانا a gaɓoɓin da malam yake warware shubaha na mu'attila daga cikin mu'tazila da jami'a da kuma mumatsila wa'anda suke kamanta ubangijinsu da ɗan adam inda malam ya kawo mana fuskoki guda shida to mun kwana mun karkare fuska ta biyar inda malam yake warware shubahar wa'annan mutanen da suke kamanta ubangiji da halittunsa za mu tashi a yau Shi ne majalisi na 41 a wannan littafi alwajhu sadis fuska na shida malam ya ce fi ibtali mazhab ahli ta'til a wajen rushe mazhabar masu korewa Allah siffofinsa ko kamanta shi da halittunsa annahu yalzimu alaihi lawazimun batila وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم ما لن يتي أأكيدا وأن معطلا أنه يلزم عليه لوازم باطلة a kamanta ubangiji da suke yi da halittunsa yana lizimta a siffanta ubangiji da wasu lazimi da yake gurɓatacce wa butlanun lazim gurɓacewar lazimin magana ya dullo ala butlanin malzum yana nuni akan wato gurbacewan wanda aka lizimta maganar a kansa bi ma'ana maganar da ake jingina wa ubangiji ɓatacce ne to jingina wa ubangiji shi ya fi cancanta abin ya zama bataccen magana tunda Allah ya fi karfi a siffanta shi da wani halitta daga cikin halittunsa ko a kamanta shi da halitta daga cikin halittunsa ko kuma ya faɗi abu a kore wannan abin a ce ba haka yake nufi ba Allah ya fi karfin wannan malam ya ce fa min hazihi lawazim daga cikin waɗannan lazumin da mu'attila suke jingina wa su na kore siffa ko kuma kamanta shi da bayansa awwalan malan yace magana na farko anna ahla at-ta'til lam yusarrifu nusus as-sifat an zahiriha illa haythu i'taqadu annahu mustalzimun aw muhimun li tashbihi Allah ta'ala bi khalqihi malan yace anna ahlat ta'til lallai mutanen da suke korewa Allah sufofinsa daga cikin mu'tazila da jahmiya lam yusarrifu shay'an lam yusarrifu nusus as-sifat basu nassoshi da suka zo akan sufofin Allah ba an zahiriha akan zahirinta kadai illa haythu i'taqadu annahu mustalzimun aw muhimun li tashbihi Allah ta'ala bi khalqihi sai da suka kudurta cewa yana lizimtawa ko kuma akwai ɗimaucewa na cewa Allah yayi kama da halittunsa shi sa suka kore Allah ya ce yana da kaza na sifa sai suka ce a'a da suka ce a'a me yasa suka ce a sai da suka kudurta wannan abin da Allah ya tabbatar wa kansa na siffarsa suna ganin yayi kama da na dan adam ne shi zai suka ce a'a ba haka Allah ke nufi ba malam yace wa tashbihullahi ta'ala bi khalqihi kufrun kamanta Allah da halittarsa kafirci ne li'annahu li liqawlihi ta'ala saboda an ƙaryata maganar Allah maɗaukaki laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da ya kama da Allah to ba Allah da kansa ya faɗi haka ba to tunda Allah ya ce babu wani abin da ya kama da shi Allah ya ce yana da fuska sai kai da yana da fuskar mana me yasa ka ce a bai da shi kaga dole sai da ya kamanta fuskan dan adam da na ubangiji shi sa ya kore wa Allah to shi ne malam ya ce a nan wannan magana da suke faɗi sun karyata abinda Allah ya tabbatar kuma karyata abinda Allah ya tabbatar kafin ne Ƙara nu'an bin Hamad al-khuzai ɗaya daga cikin malaman imam bukhari wanda ake kiransa nu'an ibn hammad al-khuzai ahadu mashayikh al-bukhari rahimahumullah yace ɗaya daga cikin malaman imam bukhari Allah ya ji kansu dukansu da rahama wannan malami kamar yadda imamu zahabi yake faɗi a cikin almizan da kuma Imam ibn hajar a cikin at-tahzib sun ce huwa imamun fi sunna malami ne a ɓangaren tauhidi wato a sunna da ake nufi a nan malami ne yana da zurfin ilimi a ɓangaren tauhidi amma da'ifun fil hadi, sai dai yana da rauni a ɓangaren hadisi abin nufi a iliminsa ya fi yawa a ɓangaren tauhidi a ɓangaren hadisi ba yi da kaso kamar yadda yake da kaso a ɓangaren tauhidi to wannan daman ne al'adar malami daga cikin malamin musulunci da aka ga akwai wa'anda Allah ya ba su kowane ɓangare idan suka shiga suna magana za ka ce ko a nan ne suka specialization suka yi takhassusi kaga kaman imamu ahmad imamu shafi'i da bakinsa yake yaban imamu ahmad duk da ya girmi imamu ahmad da shekara goma sha hudu amma shi da bakinsa yake cewa ai imamu ahmad jagora ne a sunna jagora ne a hadithi jagora ne a fikihu jagora ne a luga jagora ne a tauhidi jagora ne a ƙur'ani sa'annan kuma jagora ne a fikihu imamu ahmad imamu shafi yake faɗin haka duk da imamu ahmad ya yi karatun fikihu a hannun imamu shafi lokacin da imamu shafi'i ya shigo bagadada ya haɗu da imamu ahmad saboda a garin bagadada garin da su imamu ahmad da su dawudu zahiri suke bayan ya fito daga kufa ya baro ɗalibai biyu manya-manyan ɗaliban imamu abu hanifa shine abu yusuf da muhammad bin hassan shaibani da ya zo nan ya haɗu da imamu ahmad imamu ahmad ya yi karatun fikihu da usulun fiƙi a hannun imamu ahmad shi kuma imamu ahmad ya eh, shi kuma imamu shafi'i yayi karatun hadisi a hannun imamu ahmad saboda a zamanin sa ba a samu malami a in a fagen ilimin hadisi irin sa ba saboda ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haddace hadisi miliyan ɗaya ɗalibansa su ne manya-manyan malaman da yau kake ji ana maganansa a ɓangaren ilimin hadisi daga ciki akwai abu dawud mai sunani abu dawud a sajastani ɗalibin imamu ahmad ne daga ciki akwai aliyu bin madini aliyu bin madini ɗalibin imamu ahmad ne malamin imamul bukhari ne wanda imamul bukhari da bakinsa yake cewa mastasghartu nafsi illa inda ali bin madini yace wallahi ban taba rena kaina a ilimin hadisi ba sai da na zauna a gaban ali bin madini ina karatun hadisi na gane ban san komai ba ilimin hadisi amma kaga shahara daban ilimi kuma ne daban kaga waye bai san imam al-bukhari ba a duniya to ali bin madini sai malamai da ɗaliban ilimi wanda suke da ido a bangaren ilimin hadisi su ne suka san shi amma sauran mutane a ba wanda ya san shi in aka ce ali bin madini ma baya ganin shi a wani babban malami jigo a ilimin hadisi amma imamul bukhari da bakinsa ya ce ban rena kaina ba sai da na zauna a gaban wannan malamin yana karantar da ilimin hadisi na gane ashe da saurana ilimin hadisi to shi ali bin madini ai ɗaliban imamu ahmad to haka Allah subhanahu wataala yake yin baiwa kuma Laif bin Sa'ad ai shi ma malami ne a garin Misra inda imamu Shafi'i ya jetar da shi da bakinsa imamu Shafi'i yake cewa na zauna a gaban Maliku na yi karatun hadisi amma wallahi Maliku bai kai Laif bin Sa'ad ilimi ba wannan idan an shiga bangaren fikihu da fagen ilimin hadisi za ka ga yawanci in ba malamai ba da ɗaliban ilimin da suka yi zirbiya ilimi ba su san waye laif bin sa'ad ba amma imamu shafi'i da bakinsa ya ce na zauna da laif bin sa'ad amma imamu malik bai fi shi ilimi ba kaga ilimi daban shahara kuma me daban Allah yana ba da karɓuwa ne ga wanda ya ga dama dan wannan ya fi ka shahara ba shine ke nuna ya fi ka ilimi ba Allah kenan yana iya ba mutum ilimi kuma ya ɓoye shi cikin al'umma ya ci gaba da ne amfanar da al'umma to haka za ka ga yawancin malaman musulunci suna da irin wannan a ido a ɓangaren hadisi da makamancin haka kamar shakul islam ne ibn taymiya tun yana yaro a zamaninsa malaman zamaninsa ba su taɓa ganin malami irinsa ba ibn taymiya a tun yana karami malaminsa bai taɓa ganin malami irinsa ba kai shi karan taken da ake masa shi kansa bai taɓa ganin malami irin karan sa ba kaga baiwa ce Allah na ba mai wanda ya ga dama duk wani bangare na ilimi a duniyan nan babu inda ibnu taymiya bai taba ba hatta philosophers masu cewa su sun kware ibnu taymiya sai da ya musu littafi su kutun guda wajen warware matsalolinsu da su da makamanta haka da yayi yi musu littafi mujallaji goma sha ɗaya uku kawai don warware abin nan saboda mutazila sun tasiranci da su kai yan bid'a karan kansu idan suna so su san bid'ansu tsayawa suke a gaban da taymiya idan yana warware bid'o'in sannan suke gane oke a aqidar mu ma akwai kaza da kaza ba su sani ba sai in yana warwarewa to haka Allah subhanahu wataala yake yin to ɗalibansa su ne zakakuran malaman da kake jin labarinsu irinsu ibn kathir irinsu ibn qayyim al duk ɗalibansa ne ka san ko cewa lalle wa'annan sun sha sun kwankwada ilimi a bakin malami ibn qayyim al tafiya kawai yake yi daga iraki zai je saudiya zai je aikin hajji sai ya ga ɓata lokaci ne yana zaune yana tafiya haka kurin akan abin hawa bari ya yi amfani da wannan damar ya rubuta littafi sai ya rubuta zadal mi'ad fi hadi khairul ibad mujalladi shida a tafiya kawai duk ilimin a kwakwalwarsa kawai take yana zama ne kawai yana rubutawa saboda shi ma malamin sa haka yake duk wani karatu da yake yi da ka yake zuba shi shi yasa imamu shafi'i ya ce al'ilmu huwa alladhi dakhala ma'aka al-hammam ilimi shine wanda ya shiga bayi da kai za ka shiga bayi ya bi ka ka yana bin to za ka ga ilimi a lokacin da kake ba da shi lokacin ka fi amfanuwa da shi lokacin yake zama a kwakwalwarka duk kaifin haddarka duk saninka idan baka karantarwa akwai matsalolin da za su zo za ka ji ya ɓoye maka saboda rashin karantar wannan baya sa ka samu gogewa baya sa ka samu rike wa'annan ilimin tattare da kai shi sa mai karantarwa ya fi mai sauraron sa amfanuwa saboda duk abin da ya karantar ya rike shi ke to kuma duk abin da ya dabbaka shi to ba zai taba manta shi ba imamu ahmad ya ce lokacin da na karanta hadisin yin kaho ya ce ba da bukatan yin kaho amma sai na kira wanzani sai ya min kaho me yasa saboda kada in manta da hadisin yana zuwa ko sai aka mai tambaya sai ce eh akwai sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka me yasa saboda ya dabbaka me sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da wuya ya manta to haka ilimi ke zama a kwakwalwar mutum to wannan malami daga cikin manya-manyan malamai wanda imam bukhari ya yi karatu a tattare da su yake cewa man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafa duk mutumin da ya kamanta Allah da halittunsa wannan mutumin ya kafirta ومن جهد ما وصف الله به نفسه فقد كفر دم متمن دا yaki yadda da abinda Allah ya siffanta kansa da shi shi ma wannan mutumin ya fita daga addini walaysa ma wasafa Allah bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihan duk abinda Allah ya siffanta kansa da shi ko manzansa ya siffanta ubangijinsa da shi babu wani kamaiceceniya a cikin sa saboda su wannan matsalar da suka samu kenan wannan asari ingantacce ne imamu zahabi ya fitar da shi a cikin littafinsa al'ulu mujalladi na biyu rakamin asarin shine na 429 haka kuma imamu az-zahabi ya fitar da shi a cikin siyar alamin nubala nasa mujalladi na goma shafi na 610 haka har ila yau imamun lalaka'i ibnu jaririn lalaka'i ya fitar da shi a cikin sharhu usulun i'tiqad al-sunnah wal jamaa bi ma'ana sharhu usulun i'tiqad al-sunnah a mujallaji na uku asari na 936 haka imamu ibnu asakir a cikin tarihu dimashq mujallaji na 62 shafi na 163 ya fitar da wannan asari da isnadi ingantacce malam ya ci gaba da cewa wa min al-ma'lumi yana daga cikin abin da yake sananne anna min abtalil batil an yuj'ala zahiru kalamullahi ta'ala wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wa sallam tashbihan wa kufran aw muhiman bi zalika malam yace yana daga cikin abin da yake sananne na bataccen abin da yake gurbatacce an yuj'ala zahiru kalamullahi ta'ala a sanya zahirin maganar Allah maɗaukaki wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam da maganar manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa tashbihan wa kufran a kamanta shi da Allah da kuma kafirci au muhiman lidhalika ko a kamanta shi yana ɗimaucewa a kamaiceceniya tsakanin ubangiji da halittunsa ya duk wannan wato yana daga cikin gurɓataccen abin da ke faruwa ga mu'attila daga cikin mu'tazila da wani yanki na jahaniya ثانيا أبو نبي أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا ما لن يتشي أن كتاب الله تعالى lallai littafin Allah maɗaukaki allazi anzalahu tibyanan li kulli shay'in wanda Allah ya saukar da shi bayani ne ga duk wani abu babu wani abin da mutum ke bukata a rayuwarsa da qur'ani bai fayyace shi ba wa hudan linnas kuma ƙwar'ani shirya ce ga mutane inna hadha ya yahdi lillati hiya akuwa. lallai wannan ƙwar'anin yana shiryarwa zuwa ga abin da ke shi ne mafi daidai wa shifa'an mafi su sudur kuma ƙur'anin nan waraka ne da abin da ke cikin ƙirasa hassada baƙin ciki ƙiyayya munafunci da kafurci duka ƙur'ani yana kankane wa mutum wannan aiki idan ya bi abin da Allah ya karantar da bayansa su ta mai da shi kuma barinsa Shi ne zai sa ya ginu da wannan mummunan abin a zuciyarsa kuma ya kai shi zuwa ga halaka wa nuran mubina kuma ƙur'ani haske ne bayyananne yana haskaka wa mutum rayuwa idan mutum ya tsaya akan abin da Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to za ka ga komai Allah na haskaka masa rayuwa ko kuskure ne yana yi ba zai dawwama a kai ba zai gane ya kuskure zai bari saboda qur'ani baya taɓa sa mutum ya dawwama a cikin halaka ko da mutum yana wani abin da bai san cewa ba daidai ba ne sai an jefa masa ƙaiƙayin wannan abin a zuciya yana yi yana tantama shi sa maza Allah da ya tashi siffanta laifi sai ce wal ismu ma haka fi nafsika wa fi riwayatin ma haka fi sadrika wa karihta an yattali a an-nas laifi shine abin da ke maka kaikayi a zuciya kuma baka so idan kana yi mutane su gani ina ba ta gane kai kanka ba za ka so mutane su ganka akan wannan ba to kaga daga nan sai kai wa kanka ka'ida ashe abin nan ba daidai bane tunda ba na so mutane su ganni ina yi kenan abin nan da nake ba daidai bane da kanka za ka yi wa kanka ka'ida kuma sai ka ga ka nisanci wannan aikin Allah shirya da mu malam ya ci gaba da cewa wa furqanan bainal haqqi wal batil shi qur'ani rabewa ne tsakanin gaskiya da ƙarya fa amma zabadu fa yadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard kadhalika yadribu Allahu al-amthal Allah yace kumfa narkewa yake haka ne kumfa idan ka zuba ruwa ka dauki omo ka zuba kana karkada shi me zai yi zai tashi sama amma gaba bashi 'yan mintuna me zai yi to haka Allah ya buga misali bi ma'ana ƙarya haka take za ta taso ne amma ne jim kaɗan ne zai za a neme shi a rasa sai ce wa amma ma yanfa'un nas abinda ke amfanar da mutane shine gaskiya ko fayamkusu fil ard shine kadai ke tabbatuwa a doron kasa sai Allah ce kadhalika yadribu Allahu al-amthal haka Allah ke buga misalai ga masu hankali su gani bi ma'ana gaskiya dokin karfe ko ka taba ji an ce wa mutum gaskiyarka ta kare sai dai a ce me karyarka ta kare to duk abin da mutum zai yi ya kafu akan gaskiya ko an kishi a yau eh gobe ne gobe za a so shi saboda ne gaskiyar. kuma shi gaske ƙarya ba a taɓa burge mutane da shi iya burge mutanen da za ka yi na ɗan daidai wani lokaci ne awa ɗaya minti biyar kwana goma wata ɗaya shi kenan daga baya da kansu za su janye saboda ƙarya ne kuma in ka ga mutane sun bi ka akan wannan ƙaryan ya yi daidai da wani son ransu ne ya sa suka tsaya a kai maslaha suna gushewa to wannan shi kenan ba a yi da kai kuma sai a wasa daman daidai lokacin abin da ya sa suka bi ka saboda yayi daidai da wata bukata ta su ce lokacin kuma sun gama samun bukatar sai a watsar da kai kuma kai kuma an mai da kai abin kallo kuma amma gaskiya duk yadda za ta kasance ko da mai saurarenka ko da mai jinka bai yadda da wannan abin a wannan lokacin ba saboda kila ta saba wa wani abin da yake yi zai ji haushinka zai kika a wannan lokacin amma nan gaba za ta hau kansa zai ce kai abin da wani ya faɗi a lokacin nan gaskiya ne mu ne ba mu fahimce shi ba kaga ya dawo kanta kenan ko amma a lokacin da ka gaya mai abin da yake so sai ya gano zai ce wani ai mugu ne saboda ai ya san abin nan ba daidai bane kuma yace ai ai ni kuma ba ruwana da shi haka mutane suke shi gaskiya yana da ɗaci ne shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Abu Dharr qul al-haq walau ala nafsika ka faɗi gaskiya koda akan karan kanka ne haka ya gaya wa Abu Dharr saboda ya ce mai ni ina ganin ka kana da rauni kakka nemi jagoranci amma ka faɗi gaskiya ko a karan kanka ne bi ma'ana mun ɗacinta ka faɗe ta wanda Allah ya nufe shi da gamo da katar yi aiki da ita ko wanda kuma Allah bai nufe shi da wannan ba ya kyamaci abin amma dai mun nisan jifa sama za ta dawo ƙasa zai dawo kuma kan wannan bakar abin Allah ya sa mu dace yace lam yubayyinu Allah ta'ala fihi ma yajibu 'ala al-ibad kenan suna nufin Allah bai yi bayani madaukaki bai yi bayani wani abin da yake wajibi akan bayinsa ba i'tiqaduhu fi asma'ihi wa sifatihi kudirin bayinsa a cikin sunayen Allah ko a cikin siffofinsa ai ya daura mana wajibi mu bautata masa da sunayensa ko shine idan muna da bukata sai mu kira Allah da sunayensa da yi daidai da me bukatocin mu kudi kake so sai ka ce me ya razzaqu rzuqni rizqan hasanan tayyiban mubarakan fi ya ubangiji mai yawan azartarwa ka azartar da ni da arziki mai albarka mai yawa mai albarka kaga mai yawa mai albarka kaga ka kayyade ko yanzu ne ka kira sunan Allah da ya daidai da mai arziki wanda dama shi yake mai badawa ilimi kake nema suka ce ya alimu allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilman nafi'a ya kai masani ka sanar da ni abin da zai amfanar da ni kuma ka amfanar da ni da abin da ka karantar da ni ko ka bani na ilimin kuma ka ƙara min ilimi mai amfani kaga ka kira kenan ko budi kake nema sai ka ce ya fattahu ftahli abwabal khair kullu ya mai budi kamun budin kofofin alkhairi ta baki ɗayanta kaga yanzu ka kira Allah da sunan ka bautata wa Allah ne da me sunansa wanda ya daidai da bukatar to su a tunaninsu idan sun faɗi maganar da suka faɗi kenan Allah bai yi duk wannan bayanin ba an ban mu ne karazi bai zai yiwu kaga ba zai yi ba sai malam ya ce wa ma ja'ala zalika mawkulan ila uqulihim su sun da wannan sun wakilta shi cewa Allah ya sanya hakan ya wakilta abin ne zuwa ga kwakwalansu kenan duk wani abin da za su gano na Allah wai da kwakwalwa za su gano kaga saukar da ƙur'ani da ya amfani ba kenan ko turo da ɗan sako manzan Allah sallallahu alaihi da bai amfani ba tunda an ce ka yi amfani da kwakwalwarka ka gane kaga ba zai yiwu ba dole akwai mai nuna maka abin da yake daidai da kuskure yusbituna lillahi ma yasha'una wa yunkiruna ma la yuridun suna tabbatarwa Allah madaukaki abinda suka ga dama na siffa kuma suna korewa Allah abinda su ba su ga dama na tabbatarwa na siffar Allah ba saboda haka duk siffan da suka ga bai daidai da abin su ba sai su ce ba haka bane kaga akwai wanda ya kai Allah sanin kansa babu to ya tabbatar wa kansa to kai me laifi dan ka ce Allah na da kaza saboda Allah ya faɗi a cikin littafinsa suka ce ba haka Allah ke nufi ba ka ga yanzu wa suke wa gyara Allah madaukaki malam yace wa hadha zahirul butlan wannan shine wato zahirin bataccen maganarsu cewa maganarsu gabaki ɗaya gurbatacce ne ثالثا يتي نأكو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة wa tabiyini ma yajibu lillahi ta'ala min sifat kenan abin da suke nufi lallai manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayansa da khalifofinsa shiryayyu din nan guda hudu Abubakar da Umar da Usman da Ali radiyallahu anhum ajma'in wa ashabahu da sahabbansa gabaki daya wa salaful umma da kuma tabi'ai da tabi'ut tabi'ina wa a'immatiha da kuma jagororin al'ummar nan magabata irin su imamu abu hanifa nu'man bin thabit al-kufi imamu malik bin anas ko abu abdullah da kuma imamu abu abdullah muhammad bin idris shafi'i al-qurashi da kuma abu abdullah abu salih imamu ahli sunnati waljama'a imam imamu ahmad bin hambal rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a dukkansu kanu kasirina kenan wa'annan mutanen sun takaita a wajen yi wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin gaskiya aw muqsirina fi ma'rifatin wato ko kuma suna da ƙarancin sani biyi ne ma yajibu lillahi ta'ala da kuma bayanin abin da ya wajabta na Allah maɗaukaki mina sifati na siffofinsa cewa sun taƙaita ba su yi wa mutane bayani ba yamtani u alaihi ko kuma ma kwata kwata ba zai yiwu akan Allah wa'annan sifofin a jingina masa ba ya juzu ko kuma yana iya yiwuwa a jingina wa Allah wa'annan siffofin idh lam yarid anhum harfun wahidun fi ma dhahaba ilayhi ahlu at fi sifatillahi ta'ala wa sammuhu ta'wilan yace saboda ba a samu daga waɗannan magabatar gabaki ɗayansu ba harafi guda ɗaya akan abin da su suka tafi a kansa na kore siffofin Allah maɗaukaki ba kuma suka kira shi wai tawili ai ba korewa bane ai tawili muke yi muna yi wa sufofin Allah ne tawili amma ba korewa muke yi ba sai malam ya ce wannan bai zo ba daga ɗaya daga cikin wa'annan magabata dukkansu sun tabbatar wa da Allah sufofinsa in ba mu manta ba a cikin i'tiqadu a'immatul arba'a da muka karanta ko mun karanta i'tiqadu a'immatul arba'a wannan mutumin da yazo wajen Imam Malik a masallaci da Imam Malik ya karanta Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa ko me yace kaifa istawa 'ala al-'arsh wa kana fi yadihi 'udun a hannun Imam Malik akwai wani dan karamin sanda kamar wannan fa yankutu bihi al sai Imam Malik yana dan buga kasa da shi hatta alat bihi rahba har sai da gumi ya lullube goshin imamu ahmad imamu malik saboda girman me wannan tambayan da yi ثم رفع رأسه فقال al-istiwa ma'lum yace wal kayf majhul wal iman bihi wajib والسؤال عنه بدعة فأمر به فأخرج من المسجد يتشي istiwa'i sananne ne in an ce daidaituwan Allah akan al'arshi wannan kowa ya san me ake nufi da daidaituwa amma yaya Allah ya daidaita kwakwalwa ba zai iya ɗauka ba yin imani cewa Allah ya daidaita akan al'arshinsa wajibi ne saboda Allah ne baƙi ko tambaya akan yaya Allah ya daidaita bid'a ne sai ce kai wannan mutumin dan bid'a ne ko fitar da shi daga masallaci sai aka fitar da wannan mutumin daga masallaci sai malam yace wahina irin. a irin wannan lokacin imma an yakuna annabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rashidun wa salaful umma wa immatuha qasirin li jahlihim zalika wa ajzihim an ma'rifatihi ko dai ya zama manzan Allah tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa wa khulafa'uhu rashidun da khalifofinsa shiryayyu wa salaful umma da magabatan wannan al'umma wa immatuha da kuma jagororinta irin su Imam Malik qasirina li jahlihim sun takaita saboda jahilcin su bi zalika akan haka ba su san wannan ba shi yasa suka kasa yi wa mutane bayani wa ajiz wa ajzihim an ma'rifatihi sun gaza gano siffofin Allah shi yasa ba su iya bayani ba aw muqsirina li'adami bayanihim lil umma ko kuma sun takaita makura na takaita saboda sun kasa yi wa mutane bayanin abin da suke bukata wakilan amrai ne ba filin malam yace dukkan wannan al'amuran guda biyu ba ta ce ne ba zai yiwu a jingina wa wa'annan bayan Allah ba ko ba zai yiwu a jingina manzo Allah cewa ya gaza yi wa me al'ummansa bayani ba ba zai yi a ce khalifofinsu shiryayyu sun gaza ba kuma ba zai yi a ce malamai magabata sun gaza ba babu wani abin da ba a yi bayani sai dai karancin ilimin mutum ya ce bai riski wannan abin ba ina ba ta an gane to yanzu misali akan ɗabi'u kaɗai ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kyawawan ɗabi'unsa mujalladi goma sha shida aka rubuta guda goma sha shida duk wani kyakkyawan ɗabi'a da kake so ka gani za ka gan shi an yi bayaninsa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nadratun na'im min makarimi akhlaqin rasuli sallallahu alaihi wasallam mujalladi wajen goma sha shida kawai saboda kyawawan ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da al'umma ke bayani manzan Allah ya yi bayanin suke bukata na bayani duk ya fayyace a ce duk wannan ya kuɓu cewa manzan Allah kaga kenan ana zargin manzan Allah kenan ko tunda bai yi wa mutane bayani ba malam kuma ya ce wannan kuma ba zai taɓa yiwuwa ba a ce manzan Allah bai yi wa al'ummansa bayanan abin da suke bukata ba balle ma kanifofinsa wanda suka zo a bayansa wanda suka ta ƙarasa fada da addinin musulunci inda manzo sallallahu alaihi wasallam bai gani ba lokacin da yake da rai su suka gani saboda su suka yada addinin har ya shigo Afirka yau ka wayi gari ka kanka musulmi duk wannan hidiman su ne malam yace rabi'an na hudu anna kalamallahi wa rasulihi laysa marji'an lin-nas fima ya'taqidunahu fi rabbihim وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع yace lallai maganar Allah da na manzansa laisa marji'an linnas a wurin su kenan ya zama kamar ba ya koma wato bai zama inda ake komawa ba saboda duk wani abin da kake bukata na rayuwa kana koma ne maganarwa Allah da manzansa ko to a wurin su a Bayanan da su suke yi ya nuna kenan maganar Allah da manzansa ba abin da ake dawowa zuwa gare sa bane fi ma ya taqidunahu a cikin abin da su suke kudurtawa fi rabbihim ga ubangijinsu wa ilahihim da kuma ubangijinsu alladi ma'rifatuhum bihi wanda su sanin su ga ubangijinsu min ahammi ma ja'at bihi shara'i'u shine mafi mahimmancin abin da shari'a ta zo da shi ka gane Allah ka bi umarnin Allah to kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin abin da Allah ke nufi Allah da kansa kuma yayi bayanin abin da yake nufi kaga shine mafi mahimmancin abin da shari'a ya zo da shi ka bi Allah da wa da manzansa bal huwa zubdatur risalat malam yace shine tsantsan sakonnin annabawa da aka zo da shi bin Allah da manzanni wa innamal marji'u tilka al'uqul su a wurin su abinda ake komawa shine kwakwalan nan nasu saboda su sun gabatar da su akan fanasi da za kawo mutum hadisi zai ji ah, da Allah wannan ai kaza ne kawai ya saba wa kwakwalwa saboda haka zai ajiye hadisin nan yi amfani da kwakwalwa al-muttariba wacce take tufka da warwara al-mutanaqida al-muttariba ita ce wacce take cuɗanya da juna wannan na karo da wannan almutanaqida wannan na warware abinda wannan ke faɗi kwakwalwarka kadai ita da kanta tana da tukka da warwara a tattare da ita wai wannan abin shine ake gabatarwa akan maganar Allah da manzansa abinda fa yake samu mutazila kenan saboda su sun fifita kwakwalwa akan nassi sai malam yace wa ma khalafaha sabilatu takfir a wajen su duk abin da ya saba wa su to hanya ce ta karyatawa in wajadu ila zalika sabila in dai sun samu wani dama sai su ce ƙarya ne aw at-tahrif alladhi yusammunahu ta'wilan in yatamakkaru min takdhibihi ko kuma su canza ma'anarsa shine ta'rifi su juya shi alladhi yusammunahu wanda su suke kiransa ta'wilan wai tawili in lam yatamakkanu min takdhibihi in sun gaza iya karyata wannan hadisin sai su ce a'a ai hadisin ma ba abin da yake nufi ba kenan abu kaza yake nufi sai su juya ma'ana abinda mu'tazila suke yi kenan suka fada cikin halakar da suka fada wanda har yau yana cikin al'umma da yawa suna fadawa cikin wannan ina fata an gane to a ga wannan ya kamata mu kwana ko saboda lokaci sai mu kwana a khamisan matsala ta biyar wajen warware shubuhohin da wa'annan mutanen suke zubawa al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wato sanya su su fada cikin dimuwa wajen rashin fahimtar sunayen ubangiji da siffofi balle su bautatawa ubangijinsu akai insha Allah subhanahu wataala sai mu dasa aya anan fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk